Assalamu alaikum. Amma ah, alaikum salam. Baba har yanzu ne ga ma cikin shirin mafita. Ai mu shi a fita muke. Fitattu ne mu nan na a mutu. To baba yanzu mutum ne suka haɗu da COVID-19. Eh. kai yi ido hudu ina giya maka kwantukwar suka yi da COVID-19. Social distance za ka ce ana bayarwa ma ba su bayar ba idan mm. kai ne ya zaka mata. what? <laughs> A ce a yau mun yi ido hudu da covid-19 ga ni ga covid-19 covid da mai 19 mun haɗu da ita social distance din ma babu kwartukwar ta tashin hankali ai billahi lazi uwar rahamanu bari in gaya ma na rantse da girman allah sai na mai da ita covid-18